Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar masu sarrafa kayan noma da kiwo sun gudanar da taro domin tsayar da shawarwarin da za su gabatar a taron hukumar abinci na birnin Rome da taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasa Amurka. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Ayamai Sulamu Barma ya tattauna da wata shugabar mata masu sarrafa madarar shanu. wacce ta fara gabatar da kanta kamar haka. To suna na Madam Yakuba Aishatu Amadu. Ni ce President kin Prole. Prole shine shine kin mata ne masu sarrafa nono don mu sa nonon shanu mu ba shi darajar shi. To gashi da yake yau ana cin wannan kasuwa ta bashe koli shin matsayinki na ɗaya daga cikin waɗanda ke sarrafa nono na cikin gida a nan Nijar. Yaya kuke kallon muhimmancin wannan taro a gare ku ku? to mu irin wanga irin taro muna so a yi shi tunda muna so ana san mu kuma muna samu muna da mu sai da muna yin exposition muna saidawa kuma muna gwada kayan mu a gane mu a san mu deja an san da mu an san wurin da muke yi kenan wannan bashin kolin ma kuma shi ma dai wani abu ne mai karuwan mu ne to yaya harkokin ke gudana kamar mutane namu nan cikin gida Nijar sun fahimci muhimmancin amfani da irin wannan madara da kuke sarrafa ta nan cikin gida eh kwarai ko yanzu mutane hankalin sun har dawowa sun har dawa an ce a sha nonon mu na gida tun da wanga daga Nijar ne nonon yan fito ka san dai Nijar aka yi shi ba na kasashen waje ba na kasashen waje suna ganin madara suna ganin nonon nan na gari ba san da me aka yi shi ba kenan mutane yanzu hankalin su ya zo mu wata rana ma ana tambayar mu ma babu cikin butik ma wata rana mu wallahi ya kare wallahi mutane yanzu su hankalin su ya dawo a ta shan nonon madaran mu na gida gudunmuwa da muke kawowa shine da hwarin lahiyar jikin mutane lahiya ka sha nonon ka na gida mun dai mun san akwai lahiya cikin shi tunda muna da takardun mu duka kuma mu matan daga yin shi yanzu muna nan ga samu wani abu muna kudin da muka samu ka yi rabi gida ka yi rabi abun kinka harakokinka kenan ba kanka ta ce namiji ba ba kullum kenan mata mun samu autonomization mu samu incin mu muna da har kudin muna harakan mu da kudin muna yi abin da muke so wannan gudunmuwa ne kuma yan Niger ma suna nan ga sha nono mai dadi wanda bai da wani matsala cikin jikin su akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta matsalolin da muke fuskanta da da harin bisa kan wurin da muke sa nono daga Najeriya yake hutowa ba mu samu ba niger a yi muna ambalaje amma turazan minister ya yi muna prometer ana muna wurin ambalage ke ga kamfani eh su dai ne matsala mu na biyun wuta yanzu aka yi kufir wallahi mu duka nan ga sai mun ta sayan glass glass mu aka yi kufir babu glass kenan abincin mu sai abin nan sai dai ya lalace eh, akwai wannan masala masala mu na wata wasu ko wurin nono in lokacin zahi ya kai nono kahin mu samun shi ma da wuya kenan abincin dabbobi bai ishe su ma balle su ma su samu nono su bamu kenan abincin dabbobi ya isa mu ma nonon sai ishe mu nonon mu na gida da kasa na gida ne ka san dai ka sha abu da gida ne ko mine ne bai maka wani abu yana da sabta muna da takardunmu muna da muna da police sanitar yanzu certification ne za mu tahiya shi ma minister wanga akwai sunayen da aka doka za su tahiya wurin certification kenan prole kin ga mata na cikin matan da za a masu certification kin su ana iya hudu nonon su a tai da shi waje kenan muna da takardunmu duka police sanitar duka muna da takardan sante dan ka hinka ka shiga wata proje ma ya kamata kai takarda police sanitar su so su gani su doki nonon mu su tai su yi analyze da cukur komi da muke yi sai su mu certificate de autorisation de exercice sun mu shi muna da shi shekara muna eh, su mu takardar incin yin incin aikin mu me kuke fata a karshen wannan taro to fata dai fata mu da yawa ko deja a san mu kuma muna wanda muka kawo ma a sai mutane su sai shi kuma a gani kasashen waje ma su gane mu su gane da tunda Nijar yanzu mu ba bakin 'yan Nijar ne ba sun san da mu tunda cikin babban kungiya muke kafan collective des associations pastorales du Niger kenan cikin kungiyar mace da Ah, masu abin nan ne pastoral agro pastor sun ce sun kamu ne mu matan na munan mu duka muna da harokokin mu me aka ce mu sharrafa nono mu ba ta aikin ah, mu sharrafa nono iri-iri da mutane su samu su sha nono nan namu na gida akwai taron majalisar ɗinkin duniya wanda a ƙarshen wannan taro za a kai wasu shawarwari akwai wani abin da kuke jira ne ku musamman ku mata masu gudanar da irin wannan harkoki na sarrafa nono na cikin gida eh to mu inda zan samu mu ma adiba cikin mata akai abinci iri-iri ka san nono produce sensible ne kenan an ka ce a hutu da nono a kashi kasashen waje sai an yi nazari da yawa sai an sa cikin glass abu da me akwai abu da bai lalace akwai wagasi akwai cikunmu akwai abun nan da muke duka na nono kenan wannan a sa matan mu cikin matan masu yin nono cikin mu ma mu taimaka wannan su gani abin da 'yan Nijar suna yi matan Nijar suna yi cikin sharafa nono masu sauraro anan zamu za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aishatu ahmadu yakuba da kuma wakilinmu a yamai sulamu mini barma sai jul ladas gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Wuce baya shi ne ci da mu, sannadin arzikinmu shi ne uwa uba. Ku dinga noma tushe na arziki, ku kama noma yaƙi da ci gaba. Mm. Kar mu wanda baya shi ta da mu, sannadin